أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن ليتفكه في الدين بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله Wa وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau Lahadi, goma ga watan sha'aban hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da takwas ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na biyar a cikin wannan littafi na dau'ul musalle na shekhu abdullahi nufodiye rahmatullahi alaihi a yau za mu tashi baiti na 26 sannan matsala ta hudu amma kamin haka a satin da ya gabata an yi magana ne an yi karatu ne akan abin da ya shafi kubtaccen salloli da kawunansu ma'ana ba tare da wasu ba mun dai ji bayanin da aka yi cewa wajibi ne ba sharaɗi ba ne idan mutum ya tuna ya samu iko ya jeranta kubtaccen salloli wa junansu in 'yan kaɗan ne in kuma sun yawa ko da lokaci ya kukunta mutum zai jeranta su dai wa kansu aka yi misali kamar kai ne aka bi sallah ranar attanin da kuma talata da narba sai zan ranar attanin sallar da aka bi ka ita ce magariba da isha'i ranar talata azuhur da la'asar ranar larba subahin a nan idan za ka ranka su za ka fara yin magariba da isha'i na ranar attanin sannan azuhur da la'asar na ranar talata sannan subahin na ranar larba haka kuma idan ra'atanin subahin rattalata azuhur da la'asar rallar ba magariba da isha'i haka dai za ka joro su ma'ana za ka yi la'akari da kwanukan da suka kuce maka wannan kenan sannan aka yi magana akan idan lokaci ya kukunta misali kai ne ka tashi da sahe baka yi sallar isha'i ba ga kuma sallar subahin kuma sauran raka'a guda rana ta faɗi eh rana ta hito a nan sai kayo isha'i sannan kai wannan subahin ɗin sannan aka yi magana ta ƙarshe cewa labi maƙad hadarat aka yi bayani akan cewa misali idan aka samu wasu salloli sun kuce maka bayan su kai wasu salloli to lokacin da ka taho za ka ranka wa'yancan ba sai ka haɗo ga wa'yanga da ka yi ba don me aka ce musu hadarat saboda lokacin da ka yi su shine lokacinsu duk da shike yanzu lokacinsu ya rige ya hita don shi ɗin ya ce khuruji waqti halfarahu anha lidaka la yu'adu shay'un minha wannan shi a takaitaccen bayani a satin da gabata karatun da muka yi sai kuma karatu na yau shi ne shi rabi'atu matsala ta hudu tartibul fawa'iti jeranta kubtaccen salloli ma'al hadirati tare da sallar da lokacin teki a kai jeranta kubtaccen salloli tare da sallar da lokacin ta yake a kai a nan in muka lura lokacin ya zan guda biyu na ɗai lokacin ya rigi ya fita sun zan kubtacci na biyu kuma ga wasu yanzu wadda lokacinta ya halarta kaga lokaci biyu ya haɗe kenan saɓanin inda ya gabata lokaci guda ne shine lokaci kawai na sallolin gaba ɗaya sun zan ranku sun kubce ba tare da waɗanda lokaci yake a kai ba to shi ne ce kaza kama a hadiratin ya siru ha muƙaddamun laubi khuruji wakti ha ya buɗa obin hadiratin wahabi wa ashabin ya buɗa obin هل أربع أو خمسها خلاف فأربع وستها تلاف إلخ كذاك haka hukunci shike kamar yadda ya gabata gajeren takubtaccen salloli tsakaninsu da junansu ita kalimar kazaka da kuma hakaza idan aka sa ta ga larabci duk wani abu da ya faru a nan gaba in ya kai goma to da an ce kazaka to iri nai ne ya faru a nan shi an matsayin kazaka ma'ana kazaka haka hukunci shike duk iri guda ne ga wannan da za mu faɗa kenan abin nan da za mu faɗa na daidai wajibi ne ba sharaɗi ba ne kuma idan an samu iko sannan kuma an tuna wajibi ne ba sharaɗi ba ne idan an samu iko kuma an tuna to menene an wajibi ba sharaɗi ba idan an tuna an samu iko sai ya ce muƙaddamun ya ha? muƙaddamun za a gabatar da Ya yasiruha kaɗannin sallah ma'ahadiratin idan ta haɗu da sallar da lokacinta yake a kai yanzu laubi khuruji waqtiha ko da ko lokacin wadda lokacinta yake a kai zai hita yanzu dole sai an yi wa'ancan salloli tun da ba su da yawa a nan alura ƙauli guda uku ne wannan shine na farko za mu cimma ƙauli na imnu wahabin da ƙauli na ashabu amma wannan ƙauli na farko shine ƙauli na al'imamu malik rahimallahu jami'a abinda aka nufi a nan shine kai ne ake bin sallah wacce ba ta wuce hudu zuwa ƙasa ba misali ba ka yi subahin ba ba ka yi azuhur ba ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba a nan salloli sun zannawa ba ka yi su ba kuma ga isha'i ta taho kuma isha'i din nan alfijir ya yi kusan ketowa ita kanta isha'i din nan idan alfijir ya keto ta zama me ta zama ranko ta bi ‘yan uwanta kenan to sai zan bata ta zan ranko ba amma fa gaba ɗai sauran raka'a hudu ko uku ko biyu ko guda alfijir ya keto to ga wannan ƙauli na farko ko da wagga isha'i din lokacinta zai hita dole sai kayo su din can da baka yi ba da azuhur da la'asar da magariba watakila kamin kai biyu cikinsu isha'i ta rige ta zanne to dole sai kayo su gaba ɗaya guda hudu din nan bayan ka ƙare su isha'i ta zan ranko ko ita ka yi ta to shi'a كذاك مع حاضرة يسيرها مقدم لو بخروج وقتها wannan ƙauli kenan amma yabda'u bil hadirati ibn wahabin. ƙauli na biyu ibn wahabin ibn wahabin ana ce masa aliyu Ɗanɗan wahabu shi ko wahabu sunan da ya shahara ga shi shine ibnu da ƙiƙil idi ibnu da ƙiƙil idi masanin hadisin nan gaya wanda mutafanni ne shi ali ibnu habin dinnan sannan salihin mutum ne ya rasu hijira na da ɗari shidda da sittin da bakwai yanzu haka shekara ta da rasuwa ɗari bakwai da sittin da takwas allah shi masa rahama to malami ne cikin mazhaban malikiya to shi ibnu wahabi din nan ya ce yabda'u mutum zai so ma dai bil hadirati da hadiran nan kenan ga kauli ne idan aka ɗauki kauli ne ya nuna wanda bai yi subahin ba da azuhur da la'asar da magariba da isha'i isha'i din nan ba ta zan ranko ba amma ƙiri kaɗan alfijir ya keto ta zan ranko ga ƙauli na ibnu wahabin to tun da dai wannan za ta zan ranko to ka fara da ita domin ta hita ba ta zan ranko ba in yi so da baya sai ka yi su bahin ɗin zuwa magariba ga wannan kauli na ibn wahabin mun ji kauli na biyu wa ashabun amma malam ashabu wanda ashabu ibn abdulazizi mutumin misra ne sannan faƙihi ne mai gaskiya ne ga al'amuransa kuma mai takatsantsan ne ya ma rika jagoranci na misra bayan wafatin al qasim shahararren nan ga masaba ta malikiyya babban almajirin al'imamu malik an haihe shi hijira na biyu da da hamsin hudu bayan al'imamu shafi ya yi wa fati da kwana goma sha takwas sannan aka haife wannan malam ashabuɗi radda an ka haihe shi yana da yanzu haka haihuwa ta tana da shekara dubu da ɗari ɗai da tamanin da ɗai 1181 kaga ko ya yi 81 ga rayuwarsa yanzu haka yana shekara 1100 da wafat Allah ka yi musu rahama ke ne to shi ne cewa ashabun malan ashabu ya ce yabda'u zai soma bil ahabbi da duk wanda ya so ma'ana in ka ga dama ka fara da wayancan guda hudu dinnan na farko Su bayin zuwa isha'i sannan ka yi isha'i in ka ga dama ka fara da isha'i sannan ka yi wa'yancan ga idan muka debi ƙaule ne ya nuna kenan idan lokaci ya mace ga isha'i kana yin sauri ka yi ta don bayan ka yi ta sannan ka yi hudu ɗin can da sun rige sun ranko. to ala ayi halin dai kauli guda uku ne idan sallah ta kuce ma mutum wacce ba ta da yawa kauli na farko a fara da wadda lokacin ta a fara da wayancan ba su da yawa din nan ko da ko bayan an kare su wagga da lokacin ta yake akai zai hita kauli na biyu <coughs> ibnu wahabin ya ce fara dai da hadira ita ce isha'i din nan bisa ga misali amma ashabu ya ce duk wanda ya ga dama ya soma da ita shine yanzu kuma sai magana wace sallah ce ayyasiriya wace sallah ce akafiriya abinda aka nihi a nan idan sallah ba ta kai hudu ba dama biyar suke da saɓani idan bata kai hudu ba ana bin ka ita dole sai ka fara ta sannan ka yi ta gabanta amma idan ta kai shidda balle bakwai balle goma to shi kenan yanzu za ka jaye su gehe sai ka yi waɗan ka yi waɗanga da lokacinsu yake a kai in ya so da baya sai ka ranka wa'yan nan to bayani akan haka shi ne ce hal arba'un shin hudu su ne sallolin da ba su da yawa ya sirin fawa'iti kenan au ha. ko ko biyar za a ɗauke su waɗanda ba su da yawa ko da ta kai biyar to biyar khilafin suke da saɓanin malamai biyar suke da saɓani shin biyar za a sawo su su bi hudu yadda idan ana bin ka sallah hudu zuwa sallah guda sai ka fara yin su sannan ka yi wadda lokacinta yake a kai to haka ko ita biyar take ma'ana ko biyan ne sai ya zan hukuncinsu iri guda da hudu ko kuma a'a idan sun kai biyat tunda sun kai sallar yini shikenan sun zan cikin masu yawa sai dai ka jaye su gehe ka yi wadda lokacinta yake a kai bayan ka yi ta sannan ka yi karen karan kau'yan nan to shi ne au ko kuma biyar su ne ya sirrai khilaf malamai sun daɗa juna sani akan haka amma dai fa'atilafu bakin malamai ya haɗu kan arba'un hudu ya sirrai ne wasittuha shidda ka sirrai ne wannan bakin malamai ya haɗu a kan haka lalle duk wanda aka biya sallah guda hudu haka uku da biyu da guda kenan da ɗai zuwa hudu sai ga wata sallah ta biyar ta taho to lalle sai ya fara yin wa'yancan sannan ya yi wagga ta biyar ɗin wannan bakin malamai ya haɗu akan haka haka kuma idan salloli sun kai guda shidda misali ana binka subahin zuwa subahin ta gobe an san sallah shidda kenan to idan sun kai shidda balle bakwai balle takwas balle hiye da haka to shi kenan da sun kai haka za ka jaye su gehe sai ka yi wadda lokacin ta yake a kai yanzu bayan ka ƙare ta sannan ka ranka wa'yan nan tun da sun rige sun kai shidda zuwa sama biyar suke da saɓani faman yuqaddim amidan a'ada hadiratan fil waqti in arada anan idan muka dubi kauli na farko cewa idan ana bin ka sallolin da ba su da yawa hudu zuwa ɗai ko a ce ɗai zuwa hudu ba su wuce adadin haka ba za ka fara da su sannan ka yi wadda lokacin ta yake a kai to idan ka saba ma haka fa abinda a saba ma haka sai ka fara <coughs> da wadda lokacin ta yake a kai sannan ka yi waɗanda gasu ga su kuma ba su da yawa to menene hukuncinka shi ne ce faman yuqaddim duk wanda ya gabatar da ko ya fara sallar da take hadira ce ma'ana wacce lokacin ta yake a kai misali ba ka yi subahin ba da azuhur da la'asar sai ga magariba ta taho sai ka fara yin magariba ko kuma ba ka yi subahin ba da azuhur da la'asar da magariba sai ga isha'i ta taho maimakon ka bari sai ka yi wasu sannan ka yi isha'i sai ka fara yin isha'i to shine ce famin yukaddim duk wanda ya gabatar da wacce lokacinta yake a kai alhali lokacin gaba gabanai akwai sallolin da ba su wuce hudu ba an bi shi su amma ya fara yin wagga da lokacinta yake a kai kuma ya yi haka ne amidan alhali da gangan ya yi haka ɗin to anan idan haka ta faru an san lokacin da ya magariba ko isha'i ana bi ne salloli guda uku ko hudu bayan ya yi ta an san zai yi wasu su ba sai an ce meshe su ba misali wanda aka bi salloli guda hudu ga isha'i ta zo sai fara isha'i an san bayan ya isha'i dinnan zai yi su bahin zuwa magariba to bayan ya yi isha'i yayyo su bahin zuwa magariba to a ada shi sake mai da hadiratan wagga da lokacin ta yake a kai wace isha'i ya sake mai sheta amma fil in akwai lokaci in arada in ya ga dama kenan mustahabbi ne kenan da wani zai kawo maka fatawa nina ana bi na sallah subahin har zuwa magariba ga isha'i ta taho amma sai ni fara yin isha'i sannan ni subahin zuwa magariba menene hukuncin sallata to sai ka ce in akwai lokaci mustahabbi ne ka maisuwa amma in ma babu lokaci ko kaso din ba za ka maisuwa ba to wannan yana da kyau da in akwai lokaci ya maisuwa sannan maisu wannan ko da magariba ce misali kai ne baka yi su bahin ba har zuwa la'asar baka yi su ba ga magariba ta taho sai ka fara yin magariba sannan kai yi su bahin zuwa la'asar to mustahabbi ne ka sake mai da magariba dinnan kenan domin a samu tartibi an san tartibin tunda an yi batu cewa ba sharaɗi ba ne to mustahabbi ne ka mesuwa kenan ka sake mai da wannan magariba ka kayi magariba nawa kenan biyu haka kuma kai ne ana bin ka sallah subahin zuwa magariba duk ba yi su ba bayan haka sai ka yi isha'i bayan ka yi isha'i din nan sai kuma kayyo wa'yancan sallar subahin zuwa magariba ga sallar ka gaba ne ka kammala ta guda biyar to isha idin nan mustahabbi ne ka sake mai sheta ko da bayan ka yi shafa'i da wuturi wannan mustahabbi ne amma a lura a nan domin tsari ne na ranko don shi ɗaya ne an ka ce mustahabbi ne ka mai da magariba bayan ka yi ta ko kuma ka mai da isha'i ko da bayan ka yi shafa'i da wuturi domin nan ba ana magana ne akan falala ta jami'i ba an san ka ƙa'ida ta falala ta jami'i idan ka rige ka yi magariba kaga wasu za su yi magariba ba za ka mai da magariba ɗin ba haka kuma idan ka yi isha'i har ka yi shafa'i da wuturi kaga wasu za su yi isha'i cikin jami'i to ba za ka mai da isha'i ɗin ba nan a falalar jam'i kenan amma da yake a nan ba batun falalar jam'i ba ne ka mai suwa kamar yadda bayani ya to a cikin sharhi na ko a ce hashiya ta harshe sharhin muktasar to a nan ana magana a kan mutumin da ya maisuwa da wadda lokacinta yake a kai da gangan alhali ana bi ne wasu salloli aka ce ya maisuwa in akwai lokaci bayan haka kuma sai magana shi ko akan wanda shike mutum ne ana bi ne sallah ta subahin misali mun san ko sallah hudu ya sirrai ne balle biyu balle guda liman na ya ba ku sallah ta azuhur alhali ana bi ne sallah subahi ya ba ku sallah azuhur alhali ana bi ne sallah ta subahin amma ku nan da kuka bi shi tabbas kun rige kun yi sallar ku ta subahin amma kuma kun bi liman shi ko bai yi sallar subahin ba ga shi kuma ya ba ku azuhur to ya za a yi wannan to shine ya ce wafi fi i'adatin lidhi itimami khulfun lada i'adatil imami anan malamai sun yi saɓani an yi ƙauli guda biyu cewa wa hulfun malamai sun ƙara ma juna sani lada i'adatul imami idan liman ya mai da sallah to an yi sabani an daɗa juna sani fi i'adatin ga maisuwa lidhi itimami ga mamu idan liman ya mai da sallah to an yi sabani ko shi mamu sai ya mai suwa, ko kuma mamu ba zai mai suwa ba to shi ne ya ce matharuhu abinda ya tono abinda ya tsakalo wannan ne. hal halalul imami shin ɓacin sallan liman barra za a timami shi ya cuta mamamu domin sallar liman ta lalace shi asanadiyar da mamu zai mai da sallah awis salati ko ko wa sallah ainihin sallah barra raita ta cuta maza a timami mamu ba wai mai maisuwan liman ba a nan liman ne ana bi ne sallar subahin sai ya baku azuhur bayan ya baku azuhur sai bayan ya yi subahin sannan ya taho ya sake mai da azuhur ɗin gada ya baku to yanzu ga liman ya mai maisuwa bale ku kenan ga ƙauli na farko ko hausa na cewa ɗaki ya tashi mibban me mibban marate dole shi bi ko to wannan kenan to ne ce matharuhu abinda ya tono wannan saɓani hal halalul imami shin lalacewa sallar leman don rafa'at imami shi ya cuta ma mamu tun daga leman ya mai da sallar da ya baku ita ce azuhur zuhur saboda ana bi ne sallar subahin au ko kuwa a salati ainihin sallar dai don raza a timami ita ta cuta ma mamu sai a ce to ba a caji liman ba an yahe mai tun da dama mai suwa miyan matsayinta mustahabbi ne to sai a ce ku ko mamu kaddara ta ci ku tun da kun bi wanda aka bi sallah ma haka sai kun mai suwa wannan dama kauli guda biyu ne kauli na farko cewa lalle mamu sai sun mai da sallah yayin da liman ya mai da sallah don me saboda akwai wata ƙa'ida cewa dukkan abin da ya lalata ma liman sallah to ta mamu ma ta lalace kuma wannan ƙaunin, wannan ra'ayin imamul mazhabi al'imamu malik ya taba zama bisa ga wanga ra'ayi na farko cewa duk inda ta kama sallar liman ta lalace to ta mamu ma ta lalace wannan ƙauli na farko kenan kuma wannan ƙauli rajihi ne amma akwai arjahu wanga ƙauli na farko mai ƙarhi ne amma akwai ƙaulin da ya hi shi ƙarhi shine arjahu kuma wannan kauli na biyu da za mu faɗa shine al'imamu malik ya dawo a wanga kauli sannan ibnul qasim bisa ga wannan kauli shiki sannan al'imamu lahami bisa ga wanga kauli shike sannan da jama'a masu yawa bisa ga wanga kauli suke wanda za mu faɗa cewa kai mamu ko a ce ku mamu yayin da kun bi liman sallar azuhur misali alhali ana bi ne sallar subahin bayan ya yi sallar subahin don duk ya mai da sallar azuhur ba zai sa ku sallar ku ta lalace ba ma'ana sallar kuna nan lahiya lau babu wata matsala domin liman ya yi kuskure ba kun ka yi kuskure ba liman aka bi sallah ya gabatar da wacce take lokacinta a kai ba ku ake bi wannan sallah ba don haka lehin liman a nan ba zai shahe ku ba za mu cimma wani wuri inda wuri goma sha ɗai a ƙarshe-ƙarshe wannan littafi inda sallar liman ta lalace amma kuma ta mamu ba ta lalace ba wuri ya kai goma sha ɗai shehu abdullahi ya kawo a cikin wannan littafi wannan kenan tun harko mun ji bayanin da aka yi cewa idan ana binka sallar da bata da yawa za ka gabatar sheta sannan wacce lokacin ta yake a kai aka yi ƙauli guda uku bayan haka aka yi bayani a kan cewa idan sallah hudu ce ya sirrai ne ma'ana sai ka fara yansu sannan kai wadda lokacin ta yake a kai sallah hudu zuwa ƙasa amma idan shidda ne zuwa sama to ka fara wadda lokacin ta yake a kai sannan ka yi su amma biyar ita adda ne. shin biyar za a yi mata hukunci kamar hudu zuwa ƙasa tun da bauta wuce sallar yi ne ba ko kuma biyar za a yi mata hukuncin shidda zuwa sama tun da ta kai sallar yi ne ala ayi halin biyar su adda ne. kenan abin da za mu lura a nan idan ana bin mutum sallah guda biyar in ya doki ƙauli na cewa suna cikin yasirrai to shi kenan sai ya fara yin sallolin ga guda biyar sannan ya yi ta shidda amma idan ya doki ƙaulin cewa suna cikin kafirrai to sai ya yi wadda lokacin ta yake a kai sannan kuma ya yi wa'yancan guda biyar ɗin bayan haka kuma aka yi magana a kan cewa da mutum zai taho ya gabatar da wadda lokacin ta yake kai da gangan kuma ya bar wadda take ta wuce hudu zuwa ƙasa ba aka ce to mustahabbi ne ya suwa, in akwai lokaci lokacin nan muhtari ne ko lokaci laluri ne misali mutum ne yana ya yi sallah azuhur sai tuno ana bi ne sallah ta subahin ko kuma ya yi sallah ta subahin sai ya tuno ana bi ne sallah ta isha'i a nan subahin dinnan kuma rana ta yi kusa ta hito bayan ya yi ta sai ya tahiye isha'i to sai ya diba idan ana samun raka'a guda sannan rana ta hito to mustahabbi ne ya mai da subahin dinnan in kuma ba a samu ba sai ya yi ba bayan haka kuma bayani na ƙarshe aka yi bayani wanda yana da kauli guda biyu cewa idan liman ana bi ne sallah wacce ba ta da yawa misali ana bi ne sallar subahin sai kuma ya ba ku sallah ta azuhur bayan ya kare ya tuno a nan bayan ya yi sallar subahin an san mustahabbi ne ya maida sallah ta azuhur to kuma mu menene ku kauli na ɗaya aka ce lalle tun da sallar liman ta lalace to akwai ƙaulin da ya nuna duk sa'ad da ta kama sallar leman ta lalace ta mamuma ta bi ta ko ita ta lalace wannan rajihin ƙauli amma arjahul ƙauli shine cewa lalle tun da mamu ba su ne ake bi sallah ba don haka lehin leman ba zai shahe su ba wannan shi a ƙarshen karatunmu na yau idan allah ya kai mu wani sati wanda ina jin shine zai kasance na ruhewa in Allah ya so za a yi bayani a cikin wannan wannan babi na hudu wanda har yau dai magana ce ta wannan babin da muka doko cewa mutum ne yana sallah la'alla shi ɗaya ke sallah ko kuma tare da shi ɗaya ke sallah ko kuma tare da liman yake sallah ko kuma liman nama gaba ɗin to duk za a yi bayani a kan cewa idan yana sallah ɗin nan sai ya tuno wata sallah da ake bin shi to wagga da shi kai yanzu ta harge ta lalace to za a yi bayani kamin a ƙulla raka'a da kuma bayan an ƙulla raka'a guda da dai kuma zuwa magariba bayanan da za a yi cewa ita tana da ƙauli guda uku saboda ta bambanta ga wasu abubuwa ga yinta game da sallar duk da ba ita ba bayan haka kuma aka yi magana ƙarshe cewa idan mutum ya rige ya kulla magariba din nan ya yi raka abu ya ida kammala sallarsa duk da bayan ya yi waccan ya sirrai zai ishe ta zai sake wannan magariba din haka kuma idan yana raka a uku wacce ba magariba ba kamar a zuhur ya rige ya yi raka a uku tuno akwai sallar subahi misali ana bi ne to ya ida kammala wannan azuhur din sannan ya taho ya sallar subahin bi iznillahi ta'ala dai wannan bayani wani sati in Allah ya kai mu shi za mu tunhaye da shi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da ikhlasi kammalalle a cikin zukatanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah barakallah Allah ji kammala Allah saka da alhairi ko akwai tambayoyi akwai wanda ke da tambaya to masha eh abinda aka nufi cewa khulfin malamai sun ƙara ma juna sani lada i'adatul imami duk sa'ad da duk lokacin da ta kama liman ya mai da sallah lokacin da ya kasance ana bi ne wata sallah wacce ba ta da yawa sai muku jam'i to bayan ya muku jam'i sai ta mai da waccan da ba ta da yawa sai ya taho ya mai da waggadin tunda an ce mustahabbi ne a maisuwa to in yan maisuwa wanga maisuwar da ya kuma mu abin zai shahe ku ko kuma ba zai shahe ku ba to shine aka yi ƙauli guda biyu wasu malamai sun ce lalle tun da dai sallan liman gashi har ya sheta ta to lalle ko kuma mu sai kun mai da sallah wasu kuma suka ce a'a tun da dai ba ku yi laihi ba kun rige kun yi sallah ko waccan kuma kuka bi shi wannan sallah don haka lehin liman ba zai shahe ku ba tun da ko shi kansa mustahabbi ne ya mai da sallah din ba dole bane ya mai shi ta wallahu ta'ala alam ne kamar misali a

shi ya eh. da ya to abin tambaya lokacin da ya zauna duk kyaliya sun kai babu wanda ya subhanallah duk gaba ɗaya sun rafkana to abin tambaya bai da kokonto bai da matsala ta wasu wasi shi abin tambaya a kaddara bai da wasu wasu at least yana da yana da tabbaci to anan abin da aka azami shi tun da waccan raka'a ta hudu ga ya can zai yi ta bayan ya yi ta ya zauna ya yi attahiyatu ya sallame radda ya zauna suka yi masa subhanallah to anan abin lura tunda dai har suka yi masa subhanallah to ga fahimtar su biyu an kayo don haka yanzu sun yi masa subhanallah da ya zauna ga ta hudu amma su ga ganinsu ta uku ta zauna to yanzu tun da sun yi subhanallahi in ya yi tabbatawa mai ba amfani da wasu za a yi amfani saboda sun yi shi taro illa iza ta wataru haka aka ce wannan matsalar zamucin mata lalle tun da dai sun yi shi suna da yawa to komai tabbatawa ta zai hita batun tabbatawa ta ya ɗoki tasu ko da ko cikinsu ya yi shakkun wani daga cikinsu yana ganin yana da matsala wannan kenan domin ko hausance ana cewa sarkin yawa ya yi sarkin ƙarhi to haka yake ko ga shari'a wallahu ta'ala ala eh, ana sanarwa a fito da kasusuwa na usulu da ahadari wanda ke bukata suna na available Eh. Eh. idan mutum ya fara sallah har ya kai a uku ga yadda an ka ce zai yi da tunwaye ta kamar yadda yake ga mahotasar cewa wa kammala faddun da shab'in fil magharibi ka thalathin min ha, kama uku ta wacce ba magariba ba idan yayi uku din nan sai ya ƙara guda shi ya yayi nafila bayan haka sai ya biyo can wannan babu komi don ko ba haka ba ko sai bayan ya ƙari sallah ta gaba ya kare ta farilla ce yayi gaba ɗaya misali az-zuhurta amma shi ɗaya yayi ta bayan haka sai ya gaɗe wasu sun shigo za su yi jam'i to zai bi su da niyya amma ya fawwala ma Allah lamari duk wanda Allah dokan mai kai ya ce waccan da yayi yayi sheta ya kama wagga da yana yawa waccan an ka ansa ba ansa wagga ba don haka da niyyar farilla zai mai sheta kuma wagga dama yayi ta da niyyar farilla din wallahu ta'ala a'lam amma banda in magariba ce ya yi ta shi ɗai to ba dama ya sake mai shi ta haka kuma in isha'i ce bayan ya yargi ya yi shafa'i da wuturi sai wasu suka yi za su yi jam'in isha'i to ba zai mai suwa ba tunda ya riga ya shafa'i da wuturi saboda la witrani fil layl ba wuturi biyu a cikin dare kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wallahu ta'ala a'lam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار muka taba albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk alkhairin da ma'aike tsare Allah subhanahu wata'ala ka ja mu da mugun ji da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i Allah ka shashe mu inu alqur'ani Allah ka sa qur'ani ya cece mu Allah ka ƙara tabbatar da ikhlasi a cikin zukatanmu duka yadda shari'a ke son mu kasance Allah ka sa mu kasance haka duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi wanda adda ita Allah ka sa ya amfani da ita akan taimakon addinin musulunci Allah shi kara ma limamin masallacin nan lafiya Allah shi kara masa lafiya yan kwamitin Allah shi kara taimakon su samarin mu Allah shi kara taimakon su yara kanana Allah subhanahu wataala ka kara gyara tarbiyyar su Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bisiril fatiha bismillahir rahmanir